أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه الإسلام إلى يوم الدين باب القياس أما لك يا سوى هو رد الفريق للأصل كل حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم فليعتبر ثلاثة في الرزم لعلة أدب أو أدلة أو شبه أو شبه ثم أعتبر أو شبهه أو شبه ثم أعتبر أحوالا أولها ما كان فيه الإلة موجبة للحكم ثم مستقلة فطلبه فطلبه لوالديه ممتني كقول أف وهو للإيزامني وشان ما لم وشان ما لم يوجب التعليل وشان ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل نجم وسلم ويستدل بالنذير المؤتبر شرعا على نذيره فيؤتبر كقولنا مال الثدي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو ولله الحمد babu kiyasi za mu bayani akan hukuncin kiyasi daga cikin asillatu shari'a ahkamu shari'i wato hujjoji na shari'a guda hudu na na farko alkitabu bayani ne ya gabata as-sunna bayani ya gabata sannan al-ijma'u shi ma bayani ya gabata yanzu sai al-qiyasu wannan sai ake cewa adad da shari'a hujjoji na shari'a guda hudu a waɗance ne ga babu sabani ga zaman su hujjoji na shari'a al-kitabu as-sunna al-ijma'u abinda aka sabani qiyasi wasu maluma sun tabbatar da qiyasi wasu kuma sun kore qiyasi wannan sun kore qiyasi suna aiki da mafhumu muhalafatin in aka aiki da mafhumu muhalafatin ko kuma ta muhimmin wafakatan sai a kore kiyasi duk da an kai dai a shi na shigowa cikin hudoji na shari'a shi na ce bawon kiyasi amma kiyasu amma shi kiyasi ya kasu kashi uku akwai kiyasu akwai kiyasu da akwai kiyasu illacin kiyasi na illa akwai kiyasu da lalacin akwai kiyasu ya kiyasi kashi uku na kiyasu illacin kiyasi na illa inda ya kasance ita illa mujibatan lil hukmi take sababin hukunci in illa ta kasance sai sababin hukunci sai a ce kiyasu illa ce in ya kasance kuma illa dalatan alal hukumi, mai nuni ta akan hukunci sai a ce shi kiyasu dalalatu saboda me al illatu tudullu alal hukumi, ba ita an mujibata lil hukmi ba tana da nuna hukuncin amma in ya kasance ainihin illar a hukuncin ita a sababin hukuncin sai a ake mishi kiyasu illatu kamar yanzu Allah misali a sa'adi mai tarbi wa da dani ka hana bugun uwa da uba nan sa'adi mai tarbi wa da dani ba mafhumi ba a wannan ta mai tarbi wa da dani ya ce ne an kai aka tafifi wala ta kullu ma ufi kada kace musu ta yanzu kaga akalan in an kace lissa an ka hana a ce uwa da uba ta saboda girmama su ko me kawo ta harancin ta a titi kirami da ikramin walidayni da min girman uwa da uba don haka an kace ko tilka a ce musu mu yanzu a kalan ina yawa a cikin kace ma hin kace amma ku roge shi kaga bai yiwa a shi kenan ka ga nan ga abinda Allah nan ga al-ikramu sai mu masuwa ko sun kace a abinda Allah nan ga al-izaru cutarwa da inda an kace girman masuwa shine illa lalle ka afifi lalle hakika illa ne wanda ka hana girma masuwa to abin da bugu in kuma an kace iza'i aka mihi nan ga to lalle hakika duk abin da aka samu cikin ta'fifi ana ya samu ne ma cikin darbu yan kace iza'i aka mihi yake nan kaga illar da ba ta kawo illar da kasance hiya jalibatan lil hukumi ita ce ta jawo hukunci mujibatan lil hukumi ita ta ga hukunci shi aka ce mu kiyasu illatin shi ko kiyasu lalatin kamar yanzu alal misali in an ka ce dukiyar yaro na da zakka a ce mi a illa nan ga sace abin da illa nan ga da kulfakari tun kuɗe talauci ko kuma tun hakan na da kulfakari watan tun kuɗe talauci ne mutaje daga masu bukata da yanzu ka ga ce an shida zakka duk mai bukata an ka an bashi wani abu tun kuɗe mai kuɗarin wannan lokacin ka ga in ta diba an ka ce wannan shi illa ga hidda ka ana samu ne ga duke yaro ko amma haba dole na same shi ba dan Abu Hanifa ya tashi daga wannan yace nan nan ganan mu salatu atu zakata aqimu salata ku da wa aqimu salata ku da sallah zakata wannan ya dabu taklifin ne wa atu zakata ya dabu taklifin ne ba ya dabu wal ilmi ba hisabi na wanda an kai kamar a ce to an sanya da an sanya watan ainihin zakka kuɗi sai sun haka lokaci kaza amma a ce an sanya wani cin sallah na rana ta gota shi aka ce mai tsabar da shi ne salata da lokacin shamsi ashe dulukin shamsi alama ce wadda za a aiki da ita saboda yin wani abu da wajibi a ki musu salata ta kalifin da ko idan lokaci shamsi shi kuma ko hidabu ina. alamar da hagudin lokacin yin wani wajibi ya yi, shi aka ce mai hidabu wani shi ke nan kayan kuɗi alamar da hagudin ya kamata a samu zakka in ya kasance suna ƙaruwa. in suna ƙaruwa sun haƙai wani sabi sun hakai wani ƙari ko za a yi samu zakka Ko kai wani idari na da zakka ana samu ne ga kuɗin yaro ana samu ne kuma watan da kuɗi na wanda ya kasance watan baligi ne to wani sun kace ta kalifin ne shi ke na kaga shi duka yaro babu kalifin cikin ta dan ko da an samu sun ke bukata ta mabukaci cikin dukiyar yaro to shi ba mukallafi ba ne da haka wani sai mishi hidabu da lalacin da ba ba wannan sai mishi watan kiyasu da lalacin ne ba kiyasu illatin bane to in ka kasance ana iya kore illa inda illa ka koruwa kuma ta tabbata wani lokaci to shi aka ce mu kiyasu dalalatin inda illa ba ta koruwa gaba ɗaya shi aka ce mu kiyasu illatin an gane to su shi bashi shi kuma da kasance mutaddidin na a ina da zirai ne abin da kasance watan shina shiga nan shina shiga nan kamar yanzu alal misali bawa bawa ya yi kama da dabba sannan bawa ya kama da samu in an ka diba min jihar tamami ta jihar wata ta shi bawa ana shaka biya ko ta gana in ka diba na ya kama da dabba cewa kana irin kima ta in ka ce shi in ka shi bawa kima shi ka biya ta bawa nan ko don ka ce a biya kima a shi kenan in wata kashe dabba har gangan me zai yi kima sai zai fita ko kuma an ka diba wani gehe kuma ya kama da ɗaya. ina ya kamata da ina ya kamata insanu min jihati takalifi ko wa mukallafu ko an kari mata takalifi kenan kaga ya kamata da ni ya kamata da insanu in mun kadibi gehen zamani ya kamata da dabba to kaga shi ya su shabahin kenan nan za mu jefa shi ko nan za mu jefa shi imamu shafi irin da Allah Muhammadu sauran imamai sun kaga shi bawa dai a jefa shi gehen gehen dabba yayi saboda ya kamata da dabba ana sai sai wanda aka sai da dabba ana gado ne wanda aka gado dabba ana wakafi ne kana ta gaba wannan na sanya wakafi shi ta ce ta gagawa ne ko kuma na tashi wakafin Allah musulmi na wakafi ga dukkan jama'a musulmi ko wakafin Allah musulmi na kullum kuma ɗan an kai mai hannu ba kima ba ainihin iya za a biya wata an kace mai hannu za a yi da kima ce ta yanzu an gwada aka kace mai hannu yanzu kace hannu da mai naka rana shi kuɗi ne ki da bawon ga shi na dubu ɗari an kace to mai hannu guda nawa Yadda hannun inda hannu biyu shi nawa shi na nawa an kace to da hannu biyu kai dubu ɗari to yanzu da hannu guda sai ta iyaka ta dubu tamanin kaga in ɗana an haka ce ma hannu guda da kuskure da bindiya za a biya ko ana amma shi kima za a yi haka sai an ka ba sai an haka ina na ya fi kasancewa a kasar shabahan abu ya yi kama da ya yi kama da dabba yau haka an ka ba shi hukunci ba amma an ka jibi ta kalli fa za a shi hukuncin insani to shi aka ce mu shi shabahin duk wanda kiyasa shabahin shi amma in karancin aiki daga cikin kiyasaye kiyasu illatin ya yi su karfi nan kiyasu dalalatin nan kiyasu shabahin to shi na ce amma kiyasu amma kiyasi huwa abinda ashirin da farki mai da farki lil asali zuwa ga asali in an ce amma mai da farki ga asali idan ka ga yanzu Allah misali yanzu menene asali wajen geshin tafifi darbu tafifu huwal asadu darbu huwal farko shi suka ce malakul far'i lil asadi in hukumin ga hukunci sahihin ingantacce shari'in na shari'a li'illatin saboda illa jami'atin wanda kasance ta hada su hukumi ga hukunci wal bar a kula da talatatun abu guda uku fi rasmi kamar da ga sunan aka rubuta su kamar suke rubuce li'illatin watan illa a dai ka jingina shi ka jingina shi da illa sai a ce mishi ya su illacin au da lalacin ko kuma ka jingina shi da lalata a ce mishi ya su da lalacin au shi bahin ko ka jingina shi kama sai a ce mishi ya su shi bahin su ma'atabir sannan ka kula da ahwal ko halulluka ne idan da halukka ne awwalu hana farkon da farka na abin da kasance lafi illa fihi ciki ne da mujibatun ita ce sababbi da hukumi ga hukunci mustaqillatan bisa ga ɗaya ta bi an misali yace fadar buku bugu ne lil walidaini da uwa sai da ubanai mumtani'un ya hanu ka kauli ta cewa uku kowa a shekin nan an ka diba wannan bugu da uku bugu shi muni a hana shi saboda ni lil iza'i saboda cutarwa ashe kenan sun haɗu da illa hmm. illa da an ka samu cikin asali ana samu cikin farki ana samun ida a cikin cewa can ana samun ida a cikin bugu ashe kenan sun haɗu da illa kenan ko ya illa su jali a cikin ganin kuma to na ɗai na wannan shi ce miki ya su illa ce dami ta ce fa wasani shi kuma ta na biyu ma nan yau jibi ta'alila hukuma ma abin nan da yake wata a ta'alilu illan tasuwa lan yujib ba shi fitar da hukumar hukunci sai gare shi lakin daga dai dalilun lakin da ko daga dai shi dalilun kina kasancewa dalili wasani na biyu ma lan lam yujib ta'alila ma aka take a ta'alilu illa taswa lam yujib ba shi fitar da hukumar hukunci lakin da ko daga dai shi dalilun shi na zama hujja shi na zama jagorar biki ga hukuncin to kuma tadallu nan kan sai a kawo hujja da zai tamka a abin kula shar'an ga shari'a sai a kula tamka ala da zai akan tamka sai fali bar. shi kenan sai a yi ne a kai ne kina ce ka ka tsarkacewar da muke malu sabiyi dukiyar yaro talzamu da katuku da katuku da kace talzamu suna waje ba ka ba nake tamkar dukiya ta babba sai saboda ne yi saboda karuwa ta da zai da zai sai a diba wa duke yawan ƙaruwa, haka ta wa ƙaruwa ba bambanci wajen karuwa ashe nan sun ta ga illa illa an ka samu ga duke yaro ana samun ta ga duke babba duk abin da illa an ka samu ga duke babba ana samun ta ga illa yaro ana samun kudin fakari ko ko isa ne muhtaji ne ko da dukkan wanda kasance mabukata ne to kuma sannan haka nan da duke babba ƙaruwa, haka ta yaro ƙaruwa wata mukallafi ke karuwa haka yaro ke karuwa to a shirke nan in ka diba mun samu ilhaqun da zai da zai sai a rikar da dukiyar babba a rikar da yaro akan dukiyar babba saboda me li'ilatin na bainahuma saboda illa ta hada su amma wannan illa dalatun alal hukumi lahiya mujibatan lil hukumi tana da gudun hukunci da nan hukuncin gana ya ta'allufi ina yau ba a same shi ba yan hukuma wani gehe ya an kariya wa lafina na ba ka ki musu lati wa asu zakata nan kawai ka ki musu lati ya tabu taklifin wa asu zakata a ki musu lati ya tabu taklifin wa asu zakata ya tabu wani an gane wannan ba shi ya haka nan na kenan kaga an samu bambanci to sai yanzu nan ka za mu yi mu kada hannu tawa da wannan tunda lalle haƙiƙa wa asu zakata ta da inna ba ya da takalifin na ba da wani in kuma shi ne bai shafi galibi shi ne ya shafi kuma shi a nan kuma ka diba a kima salatu wa asu zakata duk ya da takalifin za mu ɗauka in muka ɗauke shi ya da takalifin a ya da wani za mu ɗauka wancan wanga ya da takalifin Ka a kima salatu ya da takalifin wa asu zakata ya da wani bisa ga hakan da nan dole yaro tana zakka saboda nan wata alama ta wadda ka sa ya sama dukkanin zakka mun samu alama an mu ƙaruwar dukiyar nan ko a kame daga dukiyar yaro ba Ke nan akwai alamar da ka fa'i da zakka sai shi abu hanifa ce a'a a ke ƙimu salata wa ta zakata hisabu ta halittin na dukkanin su saboda me to gashi kuma wa ato zakata an Ya ce ai kira ne an kai al-itiranu bayna jumlatayn kira ne tsakanin jumla ta farko da ta biyu yadullu shi na gudun ittiba a zaini jadi ku ga juna da ga juna har ka ta masa da ha haka shi ko kira ne an kai ai tace an kai wa kai musu wa wato zakata kira ne an kai tsakanin wa ga juna da ga juna shi kira ne hada juna da ga juna shi na gudun dare ta shi duk dare kike nan ga mutunci don haka duk tsarwa ta zakata go abu hanifa hmm. to wannan ana kira ne ya su dalalati الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله